masu kallon mu da sauraron barkamu da yau barkamu da haka barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin labaran namu na sashen Hausa na yau Laraba 23 ga watan Oktoba shekara ta 2024. A ziyarar aikin da ta kai shi a kasar Amurka, Prime Minister Ali Muhammad zan kuma ministan kula da sha'anin tattalin arzikin kasa ya yi wasu ganannaki sannan ya yi wani zaman taro. karin bayani a cikin wannan rahoton da Biza Abubakar ya haɗa mana. A wannan ziyarar aiki da ta kai shi a birnin Washington na ƙasar Amurka, Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen ya yi waɗansu gananaki na keke da keke inda aka samu aka tattauna akan musanyar fasahohi daban-daban dangance da abubuwan da suka shafi zancen tsare-tsare na ci gaba tattalin arziki da kuma kuɗi tsakanin Nijar da sauran wato abokan hulɗarta. akan haka ne firaminista ya tattauna da wakilin bankin duniya mai kula da reshen afirka zamananne a nijar hans frister wanda ya bayyana cewa maganar kasafin kuɗi a Nijar sun mai da hankali a kanta saboda ganin irin yadda Nijar biyo bayan juyin mulki take faɗi tashin wato tattaro kuɗi nan da can a cikin ƙasa saboda zubawa a cikin asusun gwamnati domin kula da kasafin kuɗinta na kanta da kanta. Ganin irin wannan ƙoƙari bankin duniya ta ga ya dace a ce ta dafa ma Nijar a cikin wannan faɗi tashin da take yi saboda tabbatar da ci gaba kula da tattalin arziki da sauransu bugu da ƙari ya ce akwai waɗansu tsare-tsare daban-daban waɗanda bankin duniya ta zo da su domin kakkaɓe waɗansu shinge ko kuma duk abubuwan da za su iya kawo cikas a cikin wannan tahiya da nijar take yi na tabbatar da cikakken 'yancin kanta daga cikinsu ya ce akwai maganar shayukan matsalolin da bankoki ke fuskanta domin ba su damar wato tafiyar da aikinsu a cikin tsanaki haka zalika ya ce akwai maganar manya-manyan ayyuka na furoje da suka shafi al'amuran noma da kuma kiwo waɗanda nijar yau ta girka tsari wanda yake datacce wanda zai taimaka mata wajen bunƙasa noma na kanta da kanta da kuma ci da 'ya'yanta da wadataccen abinci ya ce bankin duniya za ta iya ƙoƙarinta domin dafa ma magabatan na jinjar akan waɗannan tsare-tsare da ta kullo da su a can da yamma firaminista ali muhammad lamin zen ya samu ganawa da jakadiyar kasar amurka a nan niger wacce suka hadu a can birnin na washington inda aka tattauna kan kyakkyawar hudu da take tsakanin kasar niger da kuma kasar amurka a ranar jiya talata 22 ga watan oktoba na wannan shekara 2024 firaminista ya soma gananakin nasa ne a cikin wato ma'aikatu daban-daban na bankin duniya inda ya samu haduwa da usman diagana wanda yake shine mataimaki na shugaban bankin duniya na reshen afirka mai kula da afirka ta yamma da kuma ta tsakiya an tattauna a kan kyaukyawar hudda da take tsakanin niger da bankin duniya din da kuma tsare-tsare daban-daban na kula da bunƙasa tattalin arziki da kuma ayyuka na ci gaban ƙasa bayan haka ne tawagar ta firaminista ta yi wani taro da aka yi a bizio conference wato yanar gizo tare da mambobi na bankin cigaban nahiyar afirka da ake kira bad waɗanda kamar yadda kuka sani a kwanakin baya bankin na bad ta turo wata tawaga a nan nijar domin ta zo ta yi bincike da nazari akan ayyuka daban-daban da take aiwatarwa a nan nijar dalilin wannan taro shine yi wa firayim minista fashin baki a game da inda aka kwana game da raskwana da suka buga a ƙarshen wannan zagaye da suka yi a nan ƙasar. daga wannan taro zuwa wancan firaminista ali muhammad lamin zan da tawagarsa sun halarci wani taro da aka yi akan bunƙasa arzikin makamashi kan nan kan shekara ta 2030 tsarin da bankin duniya ce ta zo da shi da kanta domin bunƙasa tsarin samar da wutar lantarki a nahiyar afirka hasalima a cikin ƙauyuka daban-daban saboda ta hanyar su za a iya bunƙasa abubuwan da suka shahi ayyukan hannu samar wa matasa aikin yi da kuma sauran ayyukan da ke iya taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma ƙara tsokar kasafin kuɗin ƙasashen. daga bisani firaminista ali muhammad lamin zan ya halarci wani taro da aka yi da gwamnonin bankin ba da lamani na duniya taron da ya mai da hankali shi ma wajen bitar tsare-tsare daban-daban da kuma irin gudunmuwar da bankin ba da lamani na fme zai iya kawo ma nijar a cikin wannan kokari da take yi na tabbatar da cikakken 'yancinta a ƙarshe firaminista ali muhammad lamin zain ya yi wata ganawa da sultan abdulrahman ahmad babban darikitan gidauniyar ƙasar saudiya don ci gaba inda suka tattauna akan kyakkyawar hulɗar tsakanin Nijar da kuma Saudiya da kuma irin hanyoyin da wannan gidauniyar ta Saudiya za ta iya tallafa ma Nijar a cikinsu. sai kuma daga nashi waje ministan kasuwanci sai da asman ya zagaya a nan birnin yamai domin ganin yadda aka so mazartar da kudurin na na dokar ragin kudin siminti a cikin ƙasa a nan ma abokin aikin biza abubakar ya haɗa mana wannan rahoto irin wannan taro dai yau fiye da mako uku kenan da ministan kasuwanci asuman abdu ke gudanar da shi domin karba kiran shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdulrahman chani wanda ya nemi a kawo ma talakawan nijar sauki da ma waɗanda ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu ta hanyar kawo raguwa ta musamman a cikin kudaden sayan sumunti saboda ba su damar yin gini mai kwari gini na sumunti wanda zai kare su daga ambaliyar ruwa a nan gaba an tabbaka muhawara sosai da sosai a ofishin ministan na kasuwanci da mambobin ofishin ministan na kasuwanci da kuma na ministan kuɗi da fasali da ma su kansu masu kamfanonin siminti cewa da cbn da kuma mcc da mambobi na ma'aikatar karɓar haraji ta ƙasa dje da kuma mambobi na ma'aikatar duwan kafin a samu a tsaye da wannan farashi na sumunti kan wannan raguwa da kuka sani to sai dai duk da wannan kokari da aka yi waɗansu ɓata gari daga cikin 'yan ƙasa sun soma yayata wani zancen cewa wannan ragowar ba za a same ta ba a aikace kuma wai in shi su gwamnati wani dodon bangona ta yi ma talakawa ba gaskiya take ba kamar yadda suke yayatawa a yanar gizo to domin karyata wannan zance ne ministan kasuwanci saidu usman da kansa ya tada wata tawaga a ranar jiya inda suka gudanar da zagaye a nan babban birnin yamai a cikin kasuwanni da kuma wuraren da ake sai da siminti domin gani da ido irin yadda farashin ya kasance ko an so mazartar da wannan kudurin doka ko kuma a'a na yusa jimarau mashawarci ne a ofishin ministan kasuwanci yana ɗaya daga cikin mambobin ita wannan tawaga da ta gudanar da wannan zagaye ya bayyana cewa abin da idanunsu suka gane musu sai hamdala kuma sai godiya da alasan barka ga shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdurrahman chani yau duk mai tesin siminti shi da kanshi ya san yadda ake sai da shi nan da irin yamma inda muke magana jika hamsin da biyar ake sai da shi ko ina kun je ku da kanku yan jarida kun lura ku da kanku kun gani yau dukansu gurusi masu ɗauka siminti yau su da kansu kuma kowa buɗe shagon shi haka yake sai da shi saboda su da kansu sun gane sun gane tahiyan nan ta ceton ƙasa ce ta ceton al'umma ce masu kamfanin kan simintin su da kansu sun gane yau cin wannan tahiya babu hargaba ko kaɗan duk wanda ke da kuɗin shi in sako ɗaya zai saye in ton guda zai saye in tonne biyar zai saye in tonne goma zai saye ba matsala akwai siminti kenan bisa wannan mutane kan su hargaba abu ne an kai bisa gare su kuma kira wanda muka yi musu da kansu masu saye su kare su kiyaye saboda shi an kai saboda su an kai su hakkin su ne su mafisa idanu su ba da goyon baya ciki bancin wannan wanda ke tsammahul kama yana iya wata dubara a'a shi siminti ba kamar shinkawa ne ba siminti gurusisi ne ke ta izu ne sau shi adda yara wanda yake ba wani lissafi can tsakanin shi da yara ne kenan wani bai koma gehe shi ce mini shi siminti kaza sai shi bai sai da shi kaza a'a ba shi an ka saida ma siminti ba wannan gursisi din babba wanda ya oda shi ne an ka saida ma siminti kenan babu wani rudani bisa na tsammanin ma dukan sun gane yau amma bancin wannan mun sa jami'an tsaro duka fadin kasa don su kiyaye muna ya kasance yadda mun ka saida shi a kudirin gwamnati haka ake da shi yau kai ba ma wata matsala insha Allah kowa alfari kowa ya amince haka ake sai da shi abin da muke fata Allah ya ba mutane abin saye kuma mutane su kokari su da kansu su canza yanayin su da mahallin su na zama a fagen wannan zagaye dai kamar yadda kuka ji wasu daga cikin 'yan ƙasa da muka yi cin karo da su sun bayyana farin cikin su sosai da sosai kuma sun yi godiya da Allah san barka ganin irin yadda wannan raguwa ta siminti ta tabbata wannan dai soman taɓe ne in ji firaminista ali muhammad lamin zen a wani taron manema labarai da ya yi inda ya bayyana cewa ire-iren waɗannan tsare-tsare da dama waɗanda shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani da kuma gwamnatin ceton ƙasa suka yi sun yi tanadi na musamman ga 'yan nijar na birni da na ƙauye waɗanda nan ba da daɗewa ba kowa zai gani a ƙas 'yan nijar za su ga abubuwan ban mamaki na jin daɗi sosai da sosai a game da wannan tahiya ta zancen kasa. A jihar da magaran kuwa, ministan kula da sha'anin ilimi Dr. Elizabeth Sherif tare da takwaranta ministan kula da raya birane sun kai ziyara aiki na tsawon kwana biyu a jihar ta da magaran. Abokan aikinmu Usmail Usman da Lawal Usaini sun aiko mana da wannan rahoton daga da magaran kin. bayan sun samu gagarumin tare daga magabata na fuskar jihar da magaram a sahun gaba mai girma gwamnan jihar da magaram kwanonal isu labo mai girma minista mai kula da maganar ilimi da yaƙi da jahilci da koyar da sana'ar hannu da inganta harshenanmu na gida tare da takwaran aikinta minista mai kula da raya birane da gina gidaje sun kasance a nan gunduma ta da magaram ta kaya inda a nan sun samu gagarumin tare da al'ummar da magaram ta kaya da suka jagoranci taron gangami a gurin taron gangami an yi gudanar da jawabai daban-daban jawabi na kantoma na da magaramta kaya kaftan adamu bawa da ya isar da safifiyar godiyar shi da sunan al'ummar da eh, magaramta kaya ganin wannan eh, mambobi na gwamnati da suka kawo musu ziyara daga nashi waje mai girma gwamnan jihar da magaram nanal isu labo ya kara kai godiyar shi ganin wannan eh, mambobi na gwamnati da suka kasance a wannan gunduma ta da magaram ta kaya kuma ya danganta ne a cikin tsari na shirye-shirye na tunkarar koma karatu na shekarar nan ta 2024-2025 ganin ruwa ya yi gyaran shi a cikin makarantu daban-daban a cikin jawabin da ta yi mai girma ministan ilimi da yaƙi da jahilci da koyar da sana'ar hannu da inganta mu na gida Dr. Elizabeth sharifa ta kai godiyarta da sunan shugaban kasa General de Burgar abrahaman Tani da Firaminista Ali Muhammad Lamin zen ganin da suka ba da mahimmanci a bisa kan maganar ilimi a duka faɗin wannan ƙasa tamu. Ta ce zo ne su gani halin da makarantu suke ciki a kwanakin da suka rage domin koma azizuwa daga nashi waje minista mai kula da raya birane da gina gidaje salisu tsayiru adamu a cikin jawabin shi shi kuma ya isar da safifiyar godiyar shi da cewa wannan tawaga sun zo su ne da sunan magabata na koli na su gani irin halin da makarantu suke inda za a samu a gyara su don a koma aji zuwa lokacin da aka sa da komowarsu birnin da sun kai ziyara a wa'ansu makarantu daban-daban a cikin birnin da magaram kuma da guraren da ake sake wa'ansu gina sabbin makarantu na siga inda ake gudanar da wannan aikace-aikace na gina wannan ajizuwa daban-daban domin a samu a kammala su a lokacin da ya kamata a tun guraren da aka je mai girma minista mai kula da maganar yaƙi da jahilci da koyar da sana'ar hannu da inganta mu na gida dr elizabeth shalew tana kara jan hankalin su kansu 'yan kwangila don na abai da himma a bisa kan wannan aiki don a samu a kare aikin a lokacin da ya kamata don a samu a gudanar da wannan karatu na bana mabayyana muku miliyar biyu gwamnati ta zuba domin gina wannan zuwa daban-daban wanda za a gina kalastika biyu da goma sha uku a fuskar wani jihar da magaram a halin yanzu jihar da magaram ta shirya kankan domin komawa karatu na bana na shekara ta 2024-2025 daga nasu waje mambobin gidauniyar ceton ƙasa a sahun gaba shugabar gidauniyar madan bura raiki makwai na ci gaba da karbar gudunmawa daga hannun 'yan ƙasa inda ko a yau ma wasu 'yan ƙasa sun ba da tasu gudunmawa ga kuma bayanin da suka yi bayan sun miƙa gudunmawar ni ne madam ture na fisa yori muna cikin kungiya da wanda coalition ne da ana ke ma kofef tsakanin mu muka yi tarbake muka samu jika ashirin da bakwai shine vincent mil ko e mun samu jika ashirin da bakwai muka ce za mu kawo mu ma mu to mun zo yau don mu ba da taimakon mu aiko lulu ta kawo taimakon ta na 1 miliyan 500 mil don mu ma mu kawo taimakon cikin gina ƙasa muka ce to kuma da deja za a yi rantare ya kamata gaskiya mu ma mu kawo taimako kamar yadda kuka, gani gani wanga fotuna da muka kawo mun kawo ne fond de solidarite wajen tantinmu mammanmu hajiya tanti raki eh, game da yadda muka gani kokarinta yadda take tsayawa tsayin daka ganin cewa ƙasa ta samu ta Eh, ta amfana a kowane fanni ni ne ibrahim mamman mai lakami mai kafo na muku dubin gaisuwar fata alheri zuwa ga muku eh, manyan sojawanmu na kuma kawo gudunmawa na hajiya raki cikin wannan gwagwamiyan aikin ƙasa zancen ƙasa insha Allah ina kuma bangiji ta taimaka tun da aka yi wanga ƙungiya tun da aka wanga ku allah da ikon san sha yana samun gwargwadon ƙarfi gugumuwa saboda shi ban jihar baya kuma yanzu duka na fara insha allah kullum sai an gaji da ni kuma gwargwadon abin da zan samu duka cikin lokacin allah su yadda zan kawo saboda mu gina ƙasar mu saboda jikokin da mu. ni sunana ne afati musa ni mushe na gari ne na mata masu dubara yau na zo ne don in kawo taimako na in ba da don a kai shi wajen shugabanmu gaban kasanmu a jihar talabere a yau ne aka bude wani taro na kara ma juna ilimi akan yadda za a bunƙasa noman shinkafa umar ibrahim daraktan fasahar gyaran shinkafa na kamfanin ridi niger ya yi ƙarin haske a kai ita wagga izin ta generation za ta aiki da soshiyar shinkafa da soshiyar shinkafa muna kwasa tana mu zubda ta daji mun zuba da ta dashi tana iya ma ta kawo illa ga environment sai aka muka samu aka yi da feasibility tare da kabine eh, backpeer wanda mai sa'adu mun kai yake jagoranci aka yi da feasibility tun 2019 muka samu an 2020 japonai suka ba mu ed aka sai injin na wanda an kafa ya mai shine mun ka ce ma injin pilot na cogeneration don ko euh, aikin shi a sa mishi eh, zoshe shinkafa a ƙona ta har wajen mil desan kalki degre za a samu zahi da gas wanda in an ka akwai sistem wanda za a eh, aika mai ruwa ya hutar da sha sai a tura mu group electrogen wanda zai shi kuma produk in kuran ne necessary wanda isa wanda ya kamata shi ba injin mai sarrafa shinkafa wutar da za shi aiki shi ne yasa muka ce to yau ya kamata da kokarin da deje namu yake yi da taimakon da gwamnati yake mana ma'aikatanmu waɗanda suke kullum bisa ga injinonin ya kamata a ƙara ba su horo ba sai mun je ƙasar waje ba mun taho da waɗansu waɗanda za su kuwa suna gwada mana girman kai kuma ba su gwada mana aikin yadda ya kamata shi ya samu ka ceto za mu yi raket wurin faffa tun da su suna da eh, kuɗin da za su taimaka mana a kashi 60 bisa ga ɗari mu kuma mu sa kashi arba'in bisa ga ɗarin sai mu samu mu farmasiyon ƙin ai shi yasa ni ce muku tun da farin shugabannin mu sun kawo na taimako muhimmi saboda 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Eh, saboda ko ba fannin ma wannan aikin ba ko wani domen ya kamata a ce Nijeriya muna da injiniyar da yawa don tule domen o Nijar. Kenan bai kamata ba in muna son mu yi wani aiki sai mun ce faransai ko ko shinuwa ko wasu turawa su zo su kama muna mu ma injiniyar mu can suka karatu sun san komi sun iya komi don ku sai su yi wannan aikin a cikin eh, eh, farashi mai sauki. To jama'a masu kallon da sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin abokan aiki na suka dafa mini shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulwahab Sabi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu inda zuku tarba Abdulrahman su dauke da wasu sabbin labaru Hajara Musa da ta hada hotuna ni da na gabatar da shi nake muku fatan alheri mu kwana lahiya.